A jama'a mu da zuwa sau da online TV kada a manta a danna mana subscribe da like da share. A yau za mu gwada wa mutane yanda za su turo kuɗi daga Binance zuwa Trust Wallet sannan daga Trust Wallet kuma su yi activating na robot su na Alpha GPT yadda za su fara hada-hada a cikin Alpha GPT uh, ah, project. So bayan kun gama buɗe Trust Wallet ku lami lafiya lau kamar yadda kuke gani za ku ga akwai coins kusan adadi guda shida ne. Ah, babu coins guda ɗaya da muke bukata mu fara wannan hada-hada ɗin wato USDT BIP20 dama muna bukatar BNB Smart Chain da kuma USDT BIP20 kamun mu fara hada-hada a cikin Alpha so abu na farko za mu shiga wajen add tokens ɗin nan ah, don ka shiga add tokens sai kai searching na USDT BIP20 so USDT BIP20 shi za mu ɗauko domin da USDT BIB20 da kuma BNB Smart Chain kamar yadda na faɗa muku da shi ne kaɗai za mu iya hada-hada. Shi amfanin BNB Smart Chain saboda shi ne zai zama matsayin gas fee ɗinka wajen in ka zo wajen in ka zo wajen wannan sayarwa ko kuma saya yawwa suna charges to ga BIP20 mun samu USDT BIP20 ga ta na sai ka kunna wannan maballin shi kenan ka yi ɗinta kana dawa baya za ka ga ya hau kan ainihin interface ɗinka na interface ɗinka na Trust Wallet. So <laughs> ga shi nan muna ganin USDT BIP20. So abu na farko bara mu je mu fara turo bara mu ɗauki BNB Smart Chain contract address sai mu je mu turo a BNB daga Binance zuwa Trust Wallet. So mun shiga ciki ka shiga nan gurin sai ka danna copy bayan ka yi copy na contract address ɗinka sai ka zo ainihin ah, binance ɗinka ah, bayan ka zo binance za ka shiga ainihin withdraw so bayan ka shiga withdraw so za ka shiga ah, bnb gata nan kuna ganinta za mu shiga ainihin bnb za mu tura ta zuwa trust wallet ɗinmu wanda minimum 0.01 shine minimum na abin da za ka iya turawa so mun shigo nan yanzu a ga bnb nan kuna gani ga shi nan 0.0888 so mun taba wajen withdraw bayan ka shiga withdraw ga bnb sai ka taba send via crypto network uh -huh. shikenan bayan ka shiga sai ka paste na wannan contract address da ka dauko a trust wallet a nan gurin ka sa contract address kun gani ko bnb smart chain bp20 har ma ya fita shikenan ga minimum abun da za ka iya turawa 0.01 to sai mu sa 0.01 dmb wanda ina ganin value ɗinsa dala biyu da wani abu ne shi ne value ɗinsa kun gani ko 2.42 dala shi ne value ɗin 0.01 BNB shikenan bayan ka gama sai ka dana withdraw so kun gani ko confirm network is correct yes sai ka ƙara dana confirm za mu ƙara danna confirm so mun ƙara dannawa so yanzu zai tambaye ni password ko kuma security idan wayar ka otp ne zai tambaye ka otp na na riga da na sa fingerprint so yanzu da next zai tambaye ni fingerprint ɗina in ɗora domin ya sake network ɗin na ɗora fingerprint ɗina yanzu kun gani withdrawal processing to na riga da na sending yanzu zan koma trust wallet ɗina zan ga ainihin bnb ya sauka a cikin Trust Wallet ɗina kamar yadda kuke gani. So yanzu na dawo Trust Wallet na buɗe bara in ɗan koma baya in ɗan yi refreshing ɗin ta kun ga dai 0.64 ne a ciki yanzu ko shine value ɗin da ke ciki yanzu 0.64 dala. So bara in yi refreshing ɗin sa kaɗan yanzu nan za ku ga ya hau. yanzu nan za ku yauwa kun ga ya zo ko 2.94 dala kun gani ko gashi nan 2.94 dala shine abun da yake ciki har wannan abun ya riga da ya yi so yanzu next thing yanzu kuma da mun samu smart chain bara mu dauko bara mu je mu turo USDT BIP20 har yanzu daga Binance mu shiga receive sai mu danna copy address copy address mun copy address uh sai mu koma Binance din mu je mu shiga domin mu ɗauko mu turo ainihin USDT. So yanzu gashi nan muna cikin withdraw, mun shiga withdraw ga USDT a sama. Sai mu taɓa ta kan USDT ɗin sai mu shiga send via crypto network. Sai mu yi pasting na address, contract address ɗinmu na USDT BIP20 a nan sama. Shikenan sai mu yi selecting na network. Wajen network za mu taɓa bnb smart chain shi za mu taɓa gata nan bip20 bnb smart chain bip20 sai mu taɓa kanta ta hau so yanzu ya ce mana minimum na abu na za mu iya cirewa dala shida ne minimum dala shida su dala shi ne minimum so yanzu bara in tura dala goma wannan ina muku bidiyo ne domin ku iya yadda za ku tura amma ku sani daga dala ashirin ake fara sayan robot a alpha gpt ba dala goma ba just kawai in gwada muku yadda za ku yi ne so yanzu bara in sa dala goma yawwa na sa dala goma sai in danna withdraw amma akwai charges 0.29 charges za a mini yanzu 0.9.71 shine zai shiga USDT dina a trust shine zan gani a trust wallet dina na shiga withdraw sai in kara dana confirm aha idan na confirm daga nan sai tambaye ni in sa fingerprint ɗina so na danna confirm yanzu zai tambaye ni fingerprint fingerprint ɗina zai tambaye ni yanzu kamar yadda kuke gani na ɗora fingerprint yanzu zai nuna mini success processing withdrawal processing kun gani ko withdrawal processing kun gani na riga da na tura so yanzu in a few seconds minute za ku ga yayi landing a cikin trust wallet na processing so yanzu bara in koma post a bara na dawo trust wallet nan in duba in gani ya zo ko bai zo ba so na shiga trust wallet nawa ina jiran USDT BP20 ya sauka eh, yawwa gashi na har ya zo kun gani ko 9.71 dala ya zo so yanzu bayan haka sai ka shiga browser dinka. the next thing yanzu za mu shiga browser sai mu shiga alpha gpt browser shi za mu shiga za mu shiga browser ah, domin yawwa ga browser mun shiga ga alpha gpt can a sama mun shigo yawwa sai mu shiga market din nan kar mu manta wancan 3 dot ta saman can kullum in za mu shiga fa sai mun taɓa ta mu tabbatar yana kan bnb network ba ethereum network ba mu taɓa wannan laika guda uku ɗigo-ɗigo nan na sama shi za mu taɓa yawwa ga shi nan evm chain ethereum kun gani ko sai mu mai da shi zuwa bnb sai mu taɓa gurin idan mun taɓa gurin a yanzu bnb smart chain yanzu yawwa sai mu taɓa bnb smart chain yanzu mun mai da shi zuwa kan bnb smart chain sai mu dawo sai mu shiga mine bayan ka shiga mine sai ka shiga deposit kana shiga deposit din nan dama ka riga da ka turo kuɗi na nan a cikin tosu wallet ɗinka sai ka dana confirm <coughs> da na confirm ɗin na approve USDT charges ɗin da za a ma kenan uh su tambayin ni password na saka password confirm so yanzu yawwa gashi nan ya ce 18 dala so yanzu ya ce min in sa adadin kuɗin da zan sa zai yi deposit ga dala 8 18 so kowa ya san daga dala ashirin ne ake fara hada-hada a alfa gpt so in robot na dala ashirin za ka saka sai ka sa 20 dala in robot na dala ɗari na tamanin na dala tamanin za ka sai ka sa 80 dala in na ɗari biyu da ashirin sai ka saka bayan ka gama sawa sai ka danna wannan shuwa din idan ka gama sakawa sai ka danna shuwa so kana danna shuwa din nan shikenan za ka ga idan adadin kuɗinka ya kai dala ɗari biyu a cikin trust wallet za ka ga ya hau kan balance ɗinka na interface ɗinka na alpha gpt ɗin nan za ku ga ya hau kai za ku ga reducing balance ɗin ya koma dala ɗari biyu so bayan kun gama so yanzu nan ban saya ba amma na gwada muku yadda za ku yi ne so yanzu bayan kun gama sai ku dawo robot yauwa so sai ku duba na dala nawa dala nawa kuka turo dala ashirin ne sai ku dana activate in dala tamanin kuka turo sai ku dana activate kan 80 din nan in dala ɗari biyu da ashirin kuka turo sai ku danna activate so bayan kun danna activate sai ku shiga my robot za ku ga my robot ɗin zai ce to start quantify daga nan kawai za ku kunna robot ɗinku sai ku fara mining bayan kun kunna yau kuma sai kuma washe gari sai ku kunna kuma ya ci gaba da abun ɗinku tara muku abun nan wannan shine inda za ku yi ah, ku yi deposit ku sayi robot ɗinku a cikin trust